يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bai haka Allah cikin ikon sayo da ranar 18 ga watan 6 shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu thani umar za mu tashi insha allahu ta'ala a shafi na 212 inda malamin ya da babban baki yake cewa ghazwatu banil mustalik yaƙin zuriyar mustalik au ghazwatul muraisi ko kuma yaƙin da ake kira da suna yaƙin muraisi mala ya ce tasmiyatuha bayani akan kiran yakin da wannan suna da muka ji wa zamanuha da sanda aka kira yakin da wannan suna ko sanda aka yi yakin wa sababuha da dalilin yin yakin ice summiyat gazwatu banil mustalik an kira wannan yaƙi da sunan yaƙin ‘ya'yan musdalik bismi banil musdalik da sunan zuriyar musdalik batnin min huza'a wanda wani yanki ne na wato ƙabilar huza'a. nisbatun ila ana danganta su ne zuwa ga kakansu huzaifatu ibn sa'ad bin amr al-mulaqab bil musdalik wanda yake da suna juzaima kai ko haka yake ko eh juzaimatu bin sa'ad mai suna juzaimatu dan sa'ad dan amr al-mulaqab bil musdalik wanda ake masa laƙabe da musdalik wannan laƙabinsa ne to zuwa ga shi ake danganta wato anin cewar yakin zariyar musdalik. wa tusamma al-muraisi kuma ana kiran wannan yaki da suna yaƙin muraisi me muraisi ice bismi ma'in liban al sunan wani ruwa ne da su wannan zariya ta mustalik suke da shi yusamma al-muraisi ana kiransa da wannan sunan na muraisi me yasa to aka danganta wannan yaki da wannan ruwa na su wato kabilar banin mustalik sai ce li linuzuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina alai saboda saukar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmai suka yi a gurin ruwa ina daga cikin dabarar yaƙi inda mutane suke shan ruwansu wanda za ku yaƙa ku je ku datse gurin ruwan yadda in bukata ta kama su ta ruwa ita ma wani nau'i ce na yaƙi ba inda za su zo su ɗebi ruwan saboda ku ne a gurin wa kanu yaskununa qadidan wa usfan su waɗannan wato zuriya ta mustalik sun kasance suna zaune a gurin da ake cewa qadid da kuma gurin da ake cewa usfan wannan su ne gurin zamansu mazauninsu wa huma mawdi'ani mala yace su waɗannan gurare qadid da usfan wasu gurare ne ma'arufa ne sanannu guda biyu ala tsariƙi bai na makkata wal madina wanda suke kan hanya tsakanin makka da madina ila makkata akrab amma sun fi kusa da makka to a nan wannan guri yake da shi kadid da kuma usman su kuma banil mustalik nan ne wajen zamansu wa amma zamanuha amma sanda aka gudanar da wannan yaƙi faƙad waƙa a hadhihi al wannan yaƙi ya afku ne fi sha'aban a watan sha'aban watan takwas a jerin watannin hijira sanata hamsin min alhijira a shekara ta biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila sanatu sittin wasu kuma suka ca a shekara ta shida ne zai iya kasancewa ƙarshen ta biyar farkon ta shida isa wasu suka ce ta shida wasu kuma suka ce ta biyar wa amma ha amma dalilin da ya jawo faruwar yakin faqad balagha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam labari ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna banil mustaliq cewar su zuriya ta wannan mutum mustaliq da ake walakabi da mustaliq bi qiyadati sayyidihim da jagorancin shugabansu mai suna al-harithu bin abi dirar haris dan abi dirar ya tahayya'una li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal suna can suna ta shiri na za su yaƙi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmai wannan shine sanadin yaƙi fa arsala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama buraida ibn al-hasib sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika masa sahabin saburai da dan Hasib al-Aslami ɗan kabilar Aslam li alhabara al-khabara ya je masa leƙen asiri isamu masa ya labarin yake hakan ne suna shirin yaƙar manzo da musulmi ko ba haka ba ne. falakiyar harifu ko wa e eh, falaqiyal haritha wa kallamahu sai shi wannan sahabi na annabi buraida ya je ya haɗu da harith shugaban banil musallin ya zanta da shi thumma raja a ila الله sallallahu alaihi عليه sannan ya dawo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbarahu khabarahu ya bashi labarin abinda suke kai wa ma yabituna wa ma yubayyituna kai da abin da suke shiryawa cikin dare an ce shi shine kai shiri cikin dare ka kwana da shi kawai gari na wayewa in ta kama ma kawai a tafi a aiwatar saboda kowa yana bacci kai shiryayyarka fa nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an-nasa lil khuruj sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi mutane ya kirayi sahabbansa don fita zuwa ga wannan yaki fa asra'u ila zalika sai ku suka yi gaggawar fitowa don zuwa wannan yaki liqa'ul jayshayn haduwar rundunonin biyu ya ta kaya me ya faru ya za'a nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-muslimina lil manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi musulmi dan fita liqitalihim dan yaƙar banil mustalik fa asra'u ila zalika sai sahabbai suka yi gaggawar fitowa don zuwa wannan yaƙi wa kharaja ma'ahum jama'atun min almunafiqin kuma aka samu wasu jama'a ta munafukai suka fita tare da manzo lam yakhruju fi gazatin qablaha kafin wannan yaƙin ba su fita da manzo a wani yaƙi da ake ba amma a wannan yaƙin suka fito za su tsiyatta su وسار rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ila بني المصطلق sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi shi da waɗanda suke tare da shi zuwa ga banil mustalik wa kana za'imuhum qad arsala rajulan aynan lahu a daidai wannan lokaci kuma dama jagoran tafiyarsu shugabansu Tini ya aiko da wani mutum a matsayin cid-sa ɗan sa idansa ga abin da ya shafi musulunci da musulmi da kuma manzo da sauran al'ummar musulmi ya atihi bi khabari jaishin musulmi da dan ya je zo masa da labarin rundunar al'ummar musulmi ya ya gansu a wani shiri suke ya yake gani fa alqal muslimun alƙabba alaihi sai ku musulmi suka carab suka kame shi faƙataluhu suka fara so mun taɓa da shi ولما بلغ الحارث وقومه خبر سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da shi wannan jagora nasu haris da jama'arsa suka samu labarin tahowar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulmi don nufo su a yaƙi wa annahum qatalu alladhi arsalahu cewar su al'ummar musulmi da manzo tunuma har sun fara lankwame da kashe wanda aka tura musu ya musu CID khafu khawfan shadida sai fa tsoro ya kama su tsoro ma kuma matsananci to an fara da haka anya ku abin za a kai labari wa tafarraqa anhum kathirun mimman kana ma'ahum min al-arab sai wasu daga cikin laraba da suke tare da su a matsayin wanda za su ba su ɗauki da gudunmawa abokan taya yaƙi sai suka tarwatse suka ci tunda abin ya fara da haka bari mu sannayi mu wa wasala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna ila al muraisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da al'ummar musulmi da ke tare da shi suka isa zuwa ga wannan gurin ruwa da ake cewa muraisi malai sake bayyana ya ce wa huwa ma'ul lahum biqadid ruwa ne na su wannan kabilar banil mustalik wanda yake wato a nan gurin da ake cewa qadid inda suke zaune kenan wa aghara alaihim manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kai musu hari wa aghara alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kai musu farmaki wa hum gharrun suna shagalallu rafkanannu fasaba zararihim aka wato yin kame abin da ya shafi matayensu da ‘ya'yayensu wa amwalahum aka kuma wato kame dukiyoyinsu ja a fi sahihaini hadisi ya zo cikin sayil bukhari da muslim min hadithi bin umar wanda aka karɓo daga sahaba annabi abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu allah maɗaukaki yadda da shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi sallama a gara ala banil mustali' hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai farmaki da hari ga wato zuriyar mustalik wahum gharuna suna wato rafkanannu shagalallu ai gafiluna suna a rafkane ba zato ba tsammani suka ga manzo ya cin musu fa qatala muqatilahu ya kashe duk wani wanda zai iya yaƙi daga cikin su wasaba zararihim ibi matayensu da ƙanana wanda wato anin suke ba su yaƙi ba aka wato ribace su a matsayin ribatattun yaƙi wa asaba yau mai irin juwairiya a wannan ranar nema manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami juwairiya cikin wato waɗannan mutane wahiyar bintu sayyidihim ita juwairiya ya ce ga shugaban wato ainihin su banin mustalif alharith bin abi dirar haris dan abi dirar fakanat min jumlati sabi ta kasance tana daga cikin rukunin ribatattun yakin da aka kama fitil kalgazuwati a wannan yaki wa kanat fi sahmi thabit ibn qais kuma ta fado ne a raban thabit dan qais tunda mayaka ana ba su gani mai yaki saboda haka to cikin raban da aka yi na waɗannan mata da aka wato alin ribata a yaki sai ta fada a kasan sabit eh, ɗan dan kais radiyallahu anhu Allah madaukaki yadda da shi baha sai ya bata dama fansan kanta ce to ke baiwar Allah kina damar zaki iya fansan kanki ki zama ya zaki kawo kaza kamar yadda ake a lokacin sai a kiyasta kudin da a yanka kudin da za a dora wa bawa in ya samar da su ya zama da fa'adda anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biya mata ya ba ta kudin biyan wannan wato fansa da aka ɗora mata wata zawwaja haya kuma aure ta فأعنق المسلمون فأعتق فأعتق المسلمون بسبب هذا الزواج مئة min بني المصطلق albarkacin wannan aure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da da ita juwariya sahabbai sai suka yanta wato waɗannan ribatattun yaƙi da ke hannunsu har sai da aka wato yanta wato mutum ɗari kad aslamu wanda sun ma musulunta kaga an ci riba sun dawo ga addinin gaskiya na Allah subhanahu wata'ala kuma sun tabbata yayaye cikin yanci wa qalu sahabbai suka ce asharu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai waɗannan bayan Allah sun zama kuma wato ainihin sirkai na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina mu ina bautar da sirkansa kuma kaga wato ta yi albarka sahha an ummul mu'minina aisha radiyallahu ta'ala anha ya inganta a hadisin da karbo daga uwar muminai aisha allah maɗaukaki yadda da ita annaha qalat haƙiƙa ta ce ma a'lamu imra'atan ni dai a sani na ban san wata mace ba kanat ala qaumiha a'zamu barakatan minha wacce ta ce mafi albarka game da mutanenta kamar ita juwariya albarkacinta suka sami yantuwa suka sami fita daga kangin bauta suka zama 'ya'ya to ni ban san wata mace da ta zamar wa ta albarka da ƙima da daraja ba kamarta ana faɗar falalarta da baiwar da Allah imata a ta dalilin dalilinta ɗimbin rayuka sun fita da ƙangin bauta zuwa ga 'yancin 'ya'ya inna igharata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala banil mustaliq haƙiƙa wannan kai farmaki da hari da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi ga waɗannan jama'a na zuriyar mustalik qabla indarihim kafin aje a yi musu wani gargadi kanat laha asbabuha kanat laha asbabuha wannan wato ainihin yaƙi ya kasance na da dalilai da sanadai da abubuwan da suka jawo an gane ko kanat laha asbabaha fahum qad balagathum da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai su banil mustalik tuni dama saƙon kiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa gare su ba sababbin sanin aiko manzo ba ne thumma innahum fi halati harbin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimin sannan kuma su ɗin suna nan dai a kan halin yaƙar ko yin yaƙi tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulmi mun zo shirakihim ma'al mushriki na fi gazwati uhud tun wato haɗin gwiwa da suka yi da kasancewarsu sun yi tarayya a yaƙin da sauran arna suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama a yaƙin uhud kaga tuni da masu abokan faɗa masu ƙoƙarin ganin sun wato alin farma musulunci ne kama annahum yajma'un al-jaysha kamar yadda kuma dai su din dai suna ta faman tattara runduna wa ya'duna al-uddata kuma suna wato ani wa al-uddata suna ta wato shiri da tattali li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan ganin sun yaki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kana ba'du hadhihi al-asbab kafiyan fi jawazi tastabitihim wa qitalihim waɗannan dalilai da aka kawo ko waɗannan sashi na dalilai da aka ambato sun isa su zama dalilai da sanadi na halaccin wato anin tabiyitihim a yi musu daren mikiya ko a far musu ba zato ba tsammani wa qitalihim da kuma a yaƙe su a fafata da su saboda haka mai san isan dalilin yaƙarsu wannan gasu wani sashi daga ciki shirin da suka yi na za su yaƙi musulmi ko shi kaɗai ya isa zama dalili na afar musu a wato ainihin kara da su daurul munafiki na fi hadhihi al rawar da munafikai suka taka irin shirin da munafikai suka yi a wannan yaƙi سبقت الإشارة إلى أنه قد خرج في هذه الغزوة عدد من المنافقين تني نوني يا غباتا كانت cewar tabbas a wannan wato anin yaƙi an samu fitowar wasu adadi na munafukai wanda da ba su saba fitowa yaƙi ba amma an fito da su a wannan karan minhum man lam yasbaq lahu al qablahuma an gane akwai waɗanda wato ainihin kwata-kwata wato ba a taɓa samu a can da a yaƙe-yaƙen da aka yi kafin wannan sun taɓa fita ba zuwa yaƙi kafin wannan yaƙin ƙabla hannun ina ga ba ƙabla kuma ba ana magana a kan wannan yaƙin waƙad kana ma'ahun ra'asuhun abdullahi bin obayi bin salul a tare da su munafukai akwai uban tafiyarsu jagoransu shine abdullahi dan ubayyi dan salul wa ma kana khurujuhum li ghairi bathil ithara ko mala yake cewa fitowar da suka yi ba su fito dan wani wato ainihin yada ko taso da abinda zai wato ainihin motsa zuciya isa ka cikin damuwa ko tashin hankali wannan shine abin da wato anin ya fito da su ba su fito don wani wannan abin ba don wannan manufar suka fito me za su yi a wannan yaƙi da za a yi da zai wato anin taso da musulmai jin ba daɗi sami kansu cikin damuwa wannan damuwa ta zama dalilin a iya nasara ma a kansu wa itharatul fitna kuma su fito ba sai dan su wato anin taso da fitina bainal mu'minina a tsakanin mu'mini a samu baraka ta cikin gida ta zama dalilin da za a yi nasara a kansu wahiyar tabu'u wadda ta ce dama ɗabi'arsu zai la ya tabaddal wanda dama ba ta canzawa kan haka suke tuhum kuma wadda ta ce halayyarsu ta la ta tagayyar wanda ba ta canzawa kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki wanda yake masanin kowa da komai ifi kowa sanin kansa ibada bayani a kansu ice lau kharaju fikum idan ma har munafukai sun fito cikin ku a fitar ku yaƙi sun zama tare da ku ma za dukun illa khabala babu abin da za su ƙara muku a fitar sai sharri da barna ƙoƙarin su kawai mai za su yi su haifar muku da damuwa da ɗimauta a lokacin yaƙi saboda khabal asalinta abin da ake nufi da ita mutum ya samu kansa a ɗimaucewar da yana abu kamar na mahaukaci to abin da suke so su gani ya faru kenan wala awda'u khilalakum kuma in ma sun fito cikin ku to zaka tarda suna gaggawar kaiwa da kawowa da gulma a tsakanin wala awda'u khilalakum da wato an zaka tar ma in sun fito suna gaggawar kai kawo da gulma a tsakankaninku yabghunakumul fitnata suna neman a samu wato wata baraka wata barna ta faru a cikinku kum samma'una lahu kuma dama cikin kuma akwai wato masu jiye musu abin da kuke akwai ncid ɗinsu akwai 'yan leƙen su akwai masu jiyo musu labaran abin da kuke ciki wallahu alimun bil zalimin Allah ku cikakken masanin dukkan wani macuci ya riga ya gama da su وفي عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة a lokacin dawowar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga wannan yaƙi wa inda nuzulihi bi ma'il muraisi da kuma lokacin da ya sauka a daidai wannan ruwa na muraisi kashafal munafiquna an ba'di ma yubayyituna sai munafikai suka yaye wani sashi na abin da suke kullatawa cikin dare min al'adawati na gaba da kiyayya wa ma yaktumunahu min al-hikdi da kuma abinda wato suke boyewa na kullata wal karaha da kyama lil islami ga musulunci wal na da musulmai wa ghaibuhum bima yarawnahu da kuma wato anin bacin rai da damuwar da suke ciki dangane da abin da suke gani min intisarihim na cin nasarar da musulmi suke fa azhara ta'ala hadha al sai Allah maɗaukaki ya bayyana wannan ɓoyayyen nufi nasu a asayi mummuna wal maknunul khabith abinda suka wato ainihin binne a rai suka wato ɓoye shi al khabith wanda yake mummuna mara kyau wa hadha shahidu ayan ga wanda yake ganin idansa ga wanda ya shaida shaidawa ta ganin ido yarwi zalika yana mai rawaito mana haka fitil kalgazuwa a dangane da wannan yaki ma'ana ga wanda aka yi a kan idansa zai ba mu labari fa fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi an zaid ibn arqam daga zaidan dan arqam yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi safarin a wata tafiya asaban nasa fihi shiddatu wanda tsanani ya samu wato anin taron sahabbai a wannan tafiya faƙala abdullahi bin ubayi li ashabi sai abdullahi dan ubai ice da sahabbansa ice da jama'arsa ice da rukunin ayarin da suke tare da shi la tunfiqu ala man inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wanda ya ciyar da wani daga cikin sahabban da suke tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hatta yanfaddu min hauli har su tarwatse su watse daga wajensa daina ba su abinci da kaga aka samu wannan an samu barka ta cikin gida ba abin da za ku ci da me za ku yaki wa qala ya kuma goya da cewa la in raja'na ila al-madinati kai in mun koma ma madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal wanda ya isa ya kai ya kawo ya tumbatsa zai fitar da wulakantacce kaskantacce tsakanin mu da muke kan abin da muke kai aka zo aka tar da mu a madina da su da suka zo suka wato rarama wanda suka rarama ko suka ja wanda suka ja to za a ga waye wanda zai tabbata a madina waye ba zai tabbata a ciki kaga shi ma fito da abin da ke ransa sarari yanzu an da ya sa gaba قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك in ji zaidu dan arkam ce wannan abu da ji ban yi wata wata ba sai na zo gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na gaya masa abin da abdullahi bin ubayy bin salul jagoran munafukai ya ce fa arsala ila abdullahi bin ubay sai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya aika wa abdullahi dan ubay fasalahu ya tambaye shi ya aka yi haka me yasa ka ce kaza hada bi yaminihi ma fa'ala yi ta kokari da rantsuwarsa ce shi fa bai yi haka ba faƙala kaza ba zaidun rasulallah sallallahu alaihi wasallam yace to in dai haka ne zaidu ne ga ba to zaidu yawa manzan Allah ƙarya kaga an sa shi a tsaka mai wuya shi kansa sahaba ya ji ya faɗa abin da aka faɗa an ce ƙarya yake ba a haka ba to kai baka faɗa ba ya kuma rantse don faɗa ba ba dai Allah kuka yarda da shi ba to na rantse da shi ko ai ne abin da yake ne to har yanzu fa haka yake ah to ga suna a kotu kotu idan tsaye maka da billahi allazi la ilaha illa huwa kaza kaza kuma ƙarya ce ya fito ya cayin ya tuba shi to kana tabbacin an karɓi tubanka waye ga ma za a karɓa shi mai karɓar tuban dama haka ya ce ayi ka rantse da shi kana sana kan ƙarya kuma ka zo ka ce ka tuba sai karɓa saboda kai ne gaba da shi ba shi ne gaba da kai ba ai ba zai ba to shi ne ya rantse ice da ɗan arkam ƙarya yake shi bai faɗa haka ba قال fa في fi مما قالوه شدة shidda yace sai wani tsananin yanayi ya same ni saboda abin da suka faɗa su munafuka. na faɗa abin da suka faɗa sun karyata kuma sun rantse me mafita in yaya in sa raina ina to dama abin da yasa suka fito yakin kenan da sun samu wannan damar tun kan ma a wato farma waɗanda aka farma waɗanda ba a farma su ba da an fara rikicin gida da za ka fuskanci kuma abokin faɗanka hatta an zalallahu tasdiki ya ce har sai da Allah i saukar da gaskata ni iwanke ni ishare min wato hawaye na inda ya ce idha ja kalu munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal na lakadhibun Eh. Allah yake cewa idan munafukai suka zo maka saboda daɗin baki da iya magana qalu nashhadu innaka la rasulullah ce ai mun shaida baki da zuci a aikace tabbas kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah na da masaniyar kai manzon sa ne wallahu yashhadu shi ma Allah ya shaida irin yadda yake shaida zuci da baki da gabbai ya shaida cewar innal munafiqina lakafir ƙarya munafikai suke sun faɗa abin da suka faɗa sahabanka ka rike shi da kyau akan daidai yake kaga Allah ya wanke shi da kansa yace ittakhadhu aymanahu junnatan fasaddu an sabilillah dama haka suke sun riki wannan rantsuwar da suke yi a matsayin ita ce garkuwarsu wani makari da suke kare kansu da shi sai zamanto suna kare bayan Allah daga isa hanyar Allah daga isa tafarkin Allah so da haka kaga za su sa waɗanda ba su san abin da ya wakana ba ko ba su ji abin da shi ya faɗa abdullahi bin ubay salul ba sai daga bakin zaidu za su sa wato a ce zaidu ba mutumin kirki ba ne? a watsi da shi su sa wato ainihin illata shi aibata cikin al'umma kuma ɗauka su su ne wani abu to Allah da ya kware musu baya ito tona musu asiri haka kuma duk munafiki al'amarin sa yake ko a da ko a yanzu in dai yana yi a kwana tashi Allah zai tozarta shi na'am ya ci gaba da cewa qala fa ba'atha ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ji wato shi zaidu dan arkam yace sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aiko min wa qala yace a gaya min inna Allah qad saddaqaka ya zaid hakika Allah da kansa ya gasgata ka kai zaid to waye kuma ya isa zo ya ce shi ba haka yake to fa suna cikin waɗanda aka ce duk bayan manzo duk ba na kirki bane to wanda Allah ya gasgata ice nasa ne ya yarda da shi ishe da shi da gaskiya kai nan ka zo kana bata bakin kana gaya mana wani abakan sa yaushe za mu saurare ka ai ko kare ne yace zan mahaukaci a karan ma babban mahaukaci ba za mu yarda ko eh, saboda haka Allah ya gasgata shi wanke shi daga karetawar da aka yi masa kuma ko yanzu da ba wahayi ka tsayo akan gaskiya wani ya tsayo akan ƙarya da munafarta al'umma to akwai ranar da Allah zai fito da gaskiyarka ya kuma tsare tashi a fahimci ƙaryarsa har yanzu haka abin yi wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma kuma an karɓo daga sahaba annabi jabir dan abdullahi Allah madaukaki yadda da shi ya kuma yadda da mahaifinsa qala yace kunna fi gazati mun kasance a wani yaki fakasa a rajulun minal muhajiri na rajulun minal ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya yi kafa ga wato ainihin wani mutum daga cikin mutanen wani mutum daga cikin mutanen makka muhajirai ya yi kafa ma'ana duka da kafa ga wani wato ainihin sahabi daga cikin mutanen madina ai darabahu bi rijli mala yace abinda ake nufi da kasa'an can da ya faɗa abin nufi ya take shi da kafarsa faƙalar ansariyu sai shi wannan mutumin madina sahabin da ke madina da aka daka da ƙafa ya ce ya ansar mutanen madina kawo ɗauki waƙal al-muhajiri sai shi ko eh, mutumin makka wanda yake muhajiri wanda ya ƙaura ɗin shi da ya duka da kafan shi ma sai ce ya lal muhajirin mutanen da suka yi ƙaura a kawo ɗauki kaga nan suka ka ɗauki nan suka ɗauki sai kuma a kaure fasami a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji abin da suke faɗa faƙala ma balu da'awar jahiliya sai shi a ah, me ya kawo kuma kururuwa da tutiya irin ta maguzanci a cikin tafiyar mu fa akhbaruhu sai suka bashi labarin abin da ya faru ai wani ne daga cikin mutanen makka ya isa kafa ida ki wato ani wanda daga cikin mutanen madina shine aka fara wannan abin da kaji na kawo dauki ko yana neman na bangaren sa su kawo masa dauki fa qala da uha sai manzo ya ce ku bar irin wannan tutiya da kururuwa fa innaha muntina wannan tutiya aba ce wacce take da wari da ɗoyi ba irin tafiyar mu bace fa sami abi zalika abdullah ibn ubay sai abdullah dan ubay ya ji haka fa qala sai ya ce fa'aluha an gane ko fa qala fa'aluha sai ka sa alamar tambaya ko fa qala fa'aluha ce sun yi haka. fasami abu zalika abdullahi bin ubai abdullahi dan ubai tun da shi na daga cikin mutanen madina an gane ko shi ne yake tambaya fa'aluha su mutanen makan an samu wani daga cikinsu din ya yi ƙafa ga wani daga cikin mutanen madina hakan ta faru an gane ko amma wallahi la’irra ja’ana ilal madinati la jannal a azumin hal'azar to in ku haka ta faru ina tabbatar muku da na rantse da Allah idan muka koma madina wanda ya isa ya kai ya tumbatsa zai fidda kaskantacce wulakantacce ya goya maganarsa a nan ma'ana wannan hadisin ya fito da abin da ya sa yi magana an fahimta ku fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu da aka faɗa ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala umaru faƙama umaru faƙal sai umar ya miƙe ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da'ani adribu unaqa hadhal munafiq kyale ni in sare wuyan wannan munafiki duk a huta daga matsalarsa fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da'ahu kyale shi la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba dan kada sauran mutanen da ba su san me ke faruwa ba su je suna cewa ga annabi muhammad ga annabi muhammad can yana kashe sahabbansa ya kashe kuma mashirkai yanzu kuma ya dawo yan cikin gida yake tsitsincewa an gane ko to kaga sai matsala ta faru gagaruma ce to wanda bai ba yan cikin gida ba in ya kashe ma mai abin mamaki su ma da suke masa din ba tsitsince su yake saboda kan kana shugabanci sai ka zama mai hangen nesa ba duk mai matsala ake da fafa a ce za a kawar ba in ka san garin kawar da shi zai kawar da kai sai ka kula a haka ne yayi ko eh sai ka zama mai hangen nesa da basira idan kazantar abu ta kai ta kawo kuma ta yi sarƙaƙiya a cikinka to sai ka yi a hankali har sai ka raba wato sarƙar da ke ciki ka fuskanci cewa yanzu kana magana warawa za a tantance kowanne da kowanne to sai kai abin da za ka amma a karan farko sai ka kwanci durusun wa ibar darussan da muka koya da izna min hadhihi al-hadisa daga da abin da ya faru dinnan na Abdullahi bin Ubay bin Salul da kuma wato anan sauran sahabbai mala yace na daya al-hifadhu ala sam'a as-siyasiyya ana buƙatar a ba da kariya da tsaro dangane da abin da ya shafi wato ainihin amo na jagorancin al'umma idan kana da tafiyar da al'umma ana jin cewa eh tafiyar nan taka akwai basira akwai kwarewa akwai gwaninta akwai sanin ya kamata akwai iya jan gora to ka tsare wannan jinka da ake ji da saninka da aka yi akan wannan abin kakka ba da damar da baraka za ta shige ka an fahimta ku ice to wannan daga ciki wa wahadatu saf wa safi da kuma wato ɗayantakar sahun waɗanda kake tafiya da su jagoranta da kake wa al'umma su zama suna tafiya a bai ɗaya bisa sahu addakhiliya wanda yake na cikin gida wanda suke tare da kai jama'a da suke dab da kai zama ana ta faɗin ke da zara aka samu ɓaraka na kusa da kai to kuma ka samu matsala ice wa hadar darsu shi wannan darasi yudhiru ina bayyana fili fi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam a faɗin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kaifa ya umar iza ta haddasa nasu muhammadin ya yaqtulu ashaba to me zaka ce kai Umar na baka dama ka kashe shi idan mutane suka shiga hirar cewar ai ga Annabi Muhammad sai yana kashe sahabbansa kana da amsa gaya musu su duk kallon sahabbai suke musu da munafikin ciki da na gaskiyar su da ashabi ake kallon su to idan na kashe wannan a matsayinsa na munafiki mu da muke cikin gida mun kasan shi munafiki ne na waje sun san munafiki ne فلم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول ومؤامراته المدبرة بالقوة annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai fuskanci bai yi gaba da gaba da abdullahi dan salul ba da irin wato tarurrukansa ko kuma wato gagganawar da ake yi na wato makirci da salon tunkara abin da karfi manzo bai yi haka ba so da ya ce a kashe din ya tunkari abin da karfi to sai bai yi wannan salon ba bai tunkari irin wannan matsalar da karfi ba to da ba kowace matsala bace ake tunkar da karfi a ce za a murkushe in ba ta murkusu ba to za a sauya salon yaƙakka in ba ta kau ba to za a fito maka da wani salon da baka sani ba to da galibi irin wannan in ba tsince kowa kai ba gaba ɗaya aka karar da su ba su ba zuriyar su to ba ka rabu da su ba to da haka to irin wannan yana da kyau mai shugabanci isan wannan yace wasti'mal sila kuma manzo bai yi amfani da makami ba hirsan ala wahdati saffi almuslim dan wato kwadayin samun dayantakar sahun al'ummar musulmi zama musulmi suna tsinke gaba daya a hade wa zalika li anna libni ubay atba'an wa shi'a muslimin maghrurin saboda ku shi abdullahi dan ubay dan salul ina da mabiya ina da masu goyon baya waɗanda musulmi ne magururin waɗanda aka ruɗa akwai ruɗaɗɗu cikin musulmi da suke biye masa suke ganin abubuwan fa da yake faɗa abin yi la'akari da su ne abin a kalle su ne to in aka biye wa fuskantarsa ta ƙarfi da yaji to su fa za su ɓangara ɓangaransa ne sai a rasa su walau fataka bihi ko walau futika bihi la'ar'adat lahu unufun da a ce za a yi fata-fata da shi ai wato anin masa ba daɗi to da an samu wato raurawa ta hancin wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi cikin al'ummar musulmi waɗannan waɗanda suke da raunin waɗanda suke wato ruɗaɗɗin za su ji cewar wato ainihin an sa sa tsaka mai wuya an farma wanda ba haka ya kamata a yi masa wa ghadiba lahu rijalun mutahammisuna la kuma za a samu wasu mazaje waɗanda suke masu zafin kishi gare shi da za su wato ainihin fushi su nuna damuwarsu da jin ba daɗinsu wa qad yatfa'uhum tahammusuhum la mai yiwa ma wannan zafin kishin nasu gare shi ya wato ainihin ingiza su ila ta taqti'il wahdatil muslima zuwa ga tsinka ɗayantaka da kuma wato haɗin kan al'ummar musulmi walaisa fi zalika ayi maslaha kuma babu wata maslaha a cikin hakan an ce ai haka lil muslimina ga musulmi wala lil islam ko ga shi ma musulunci ba maslaha mala ya ci gaba da cewa na biyu mathalun imaniyun azim akwai wani shiri na imani mai girma akwai wani abin kalla na akan ce masar wani lokaci na zuwa da ma'ana kamar wani wasan kwaikwayo wasan kwaikwayo da za a yi maka ka gani ka ɗauki wata izina to akwai wani wato shiri na imani mai girma wa ikhlasun fil mahabbati wal yaqin da samun taciya na ƙauna da kuma sakankan cewa kana libni ubayyi bin salul mala yake cewa abdullahi dan ubay dan salul ya kasance yana da waladun mu'minun da wanda yake mumin mukhlisun mai tace duk abin da yake na bauta ga Allah yusamma da ake kiransa da Abdullah ibn Ubay ibn Salul yusamma Abdullah ibn Abdullah ibn Salul wanda ake kiransa da Abdullahi gangariya dan abdullahi jabu ubayi dan salud eh, dan obayi dan salud jassada abdullahi bin abdullahi bin bin salul bin abi salud bin bin ubay bin kai eh yake cewa ma inji malam shi wato abdullahi da dan kwarai ya wato ainihin wata kamewa da kafuwa shine jassada din ya kafu ya wato anin kame fi mawqifihi min walidihi wajen matsayar da ya ɗauka a game da mahaifin da ya haife shi wa taqdimihi wa ikhlasihi lilla da kuma gabatar da i da taciyar da i ga Allah wali rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi mahabbatihima da gabatar da wato ainihin ƙauna ta Allah da manzo wa maradihi ma da yardar Allah da ta manzo ala mahabbati wa maradi ubuwa akan wato ƙauna da yarda ta ubantaka a matsayin ce babansa babansa ne to shi kam yayi wata matsaya ya kafu akan maganar babansa tafiyarsu ba za ta yi da shi ba lamma sami a ma fa'alahu abu yayin da ya ji abin da babansa ya aikata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi me yayi ja'a yasta'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatl walidihi shi da kansa ya zo ya ce manzan Allah kai mun izini in kashe muku baban nan nawa wa irahatul muslimina min sharrihi ki kuma hutar da al'ummar musulmi daga sharrinsa faqabalahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fuskance shi sahibul qalbil kabir ma'abocin zuciya mai girman da baya irinta wal khuluqul azim ma'abocin kyawawan ɗabi'un da babu ya irin nasa bi mathalin rafi izo masa da misali Abin wato kwaikwayo wanda yake maɗaukaki fil afwi wajen yin yafiya war rahma da yin jin kai wa husni suhba da kyautata zamantakewa qa'ilan lahu yana mai cewa da shi bal nataraffaqu bihi a'a muna sassauta masa mune masa sauƙi ne wa nuhsinu suhbatahu kuma za mu ci gaba da kyautata zamantakewar mu da shi da abokantakan mu da shi ma baqiya ma'ana muddin yana raye tare da abin da za a yi mu ƙara haƙuri a tura inda yana tare da mu da ransa to za mu yi ta tura har mu san yadda za mu kubuta daga sharrinsa amma kisansa ba shi ne mafita ba to kaga wannan yana ko da mu a tsarin shugaba da wanda suke masa biyayya ya kamata su san tsari na tafiya in fa a yanzu ne cha za kai shugaban nan ya kamata a sake zaɓe shi ma ina ga yana dan karkata ga munafika munafikan nan da muke da su ko haka yake a akwai abubuwan da ake kalla taba su in gida ya wara gaje to yana kake da karfin zaka tunkar na waje matsalar cikin gida ta fi illa akan ta waje to da ko baka da yaƙi kana cikinsa baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa idan ka daidaita to da to ne nan cewa lalle shugaba ya zama mai hangen nesa ba kowane abu ne za a ce a turfafe shi da karfi a murkushe ba in bai murkusa ba to ka kunno shi kunno wanda kuma sake tunkarar sa ka dan kufe zai maka wahala to da shi ma da kaiwa hakan sake shiri zai sake salo zai to mala yace na uku maharabatul asabiyatul jahiliya a wannan abu da ya faru manzo yayi yaki salo na biyu bayan yakin da aka je aka aiwatar na banil mustalif na yaƙin muraisi da aka yi kuma a lokaci guda manzo ya yaƙi wato ƙabilanci na jahiliya na maguzanci innal asabiyatal jahiliya mala yace shi abin da ya shafi da'awa da tutiya irin ta maguzanci gairu maqsuratin alal asabiyyatil ba bata tsaya iya wato a yi wato kabilanci na abin da ya shafi kabila ka daban tare daban a zo a yi kira zuwa ga ai muna ba daɗi da ƙabila kaza mu zo mu far musu ba a ɗan tsaya ba bal inna hal ishtiraku fi ma'anan aw wasfin muayyan a'a ta kunshi a samu tarayya da haɗaka a wata ma'ana da kuka ba wa kanku ko wani tsari da kuka tsara kanku ko wata sifa da kuka ba wa kanku muayyana wacce take tantantacciya da kuka tantance kuka ayyana ya ji alul na fihi waɗanda suka yi tarayya a cikin wannan abin da suka baiwa kansu na siffa ko kuma ma'ana ya zamanto sun sa kansu ya ta'awanuna suna taimakon juna wa ya tanasaruna suna agaza wa kansu fi ma bainihim a tsakankaninsu bil haqqi bil batil ko gaskiya ko barna ko daidai ko rashin daidai to duk wanda suka tafi akan wani haɗin kai da tarayya akan duk abin da ya tunkaro ya samuwa ne za ku mara masa a murkushe shi duk abin da wane ya koka za ku ji kukansa a tafi aji a kurkushe wannan abu to in dai kun yarda ko gaskiya ko ƙarya kan haka fito sunansa da'awar jahiliya sunansa asabiya wa yakunu bai fima bainahum idan manto wato kaunarsu da kuma jibinta junansu a tsakankaninsu ala asasi hazal ma'ana sun gina ne akan wannan ma'ana da suka ba wa kansu awil wasfil musharraf ko kuma wato ta siffa da suka yi tarayya akai fa inda ma kasa a rajulun min al-muhajirin rajulun min al-ansar yayin da mutumin nan daga cikin wato mutanen makka muhajirai yayi kafa iduka da kafa ga mutumin nan daga cikin wato ani mutanen madina al-ansar qala al-ansari ya al-ansar sai shi mutumin madina yi kururuwa yace ce mutanen madina aka dauki wa qala al shi kuma mutanen maka sai kururuwa ce ya lil muhajirin ya ku mutanen maka a kawo dauki wancan ne mutanen madina su ka dauki wannan aka ne mutanen maka su ka dauki fa sami a zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ji hakan sai ya ce ma balu da awal jahiliya me ya kawo akan me me zai sa a rika mana tuciya irin ta ko kirari irin na wato anin maguzanci faƙalu rajulun minal muhajiri na kasa a rajulun minal ansa sai suka ce manzo ai wani mutum ne daga cikin mutanen makka ya doki wanda daga cikin mutanen madina da kafa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi ce da uha ku bar wannan irin neman agaji na ƙabilanci na jahiliya fa innaha muntina muntina irin wannan wato tutiyar wari ne da ita ɗoyi ne da ita ta kamace mu ba wa wajhu dilalati bi hadha al-khabar wato mafuskantar da ake samun nuni a wannan wato anin abu da ya faru na labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam an kara hadhihi munada hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya musa ya ja game da wannan kiraye kiraye lima tash'uruhu min ma'anar asabiya ko saboda abinda wato wannan kiraye kiraye ike sa a ji na ma'anar wato anin kabilanci saura aka ce mutum madina zai kira 'yan madina mutumin maka zai kira 'yan maka to 'yan madina za su ce tofa fa 'yan madina za su ce 'yan maka fa sun haɗe za su far mana 'yan madina kuma za su ce to mu ma mu haɗe mu far musu to wannan shine abin da ake cewa asabiya shine wato kabilanci ko da bai da alaƙa da ƙabila tunda an ce 'yan madina 'yan maka ai 'yan madina ba ƙabila ɗaya ba ce 'yan maka ba ƙabila ɗaya ba ce an fahimta ko ما أن المنادى استعمل اسما استعمله القرآن وهو المهاجرين والأنصار tare cewar wanda suka yi kiran nan na ku mutanen maka ku ka ɗauki mutanen madina ku ka ɗauki sun yi amfani da sunan da alƙur'ani kansa ya amfani da shi alƙur'ani ko bai kira zuwa ga ƙabilanci bai zuwa ta'ada take ta maguzanci to amma sai aka yi amfani da sunan da ya yi amfani da shi shi ƙur'anin kansa ake so a shigo da abin da yake na jahiliya fal in intasara bil muhajirin shi mutumin makka wanda ya kaura ya nemi agaji dauki daga wajen waɗanda suka yi wa kaura ma annahu huwa alladhi kasa ta to shine fa ya duka kuma yake so ka dauki a sake wato ballewa fa ka annahu binida'ihi hadha yuridu aunahu kai ka ce ko haka abin yake wannan kiran da ya musu nema yake su kama dauki akan barnar da ya kuma sake wata lishtirakihim ma'ahu fi ma'anar hijira saboda sun yi tarayya da shi a kowannen su yayi hijira wa kadhalika al-ansari haka shi ma mutum madinan nan istansara bil ansar ya nemi taimako da dauki daga wajen mutanen madina li'annahu minhum saboda yana daga cikin su wa yashtariku ma'ahum fi wasf al-ansar yayi tarayya da su a siffar cewar kowannen su masu taimakon wanda suka yi kaura ne wa kana haqqul ithnaini abinda ya cancanci su biyan idza kana labudda min al-intisari bil ghayr in har ya zama ba makawa sai an nemi taimakon wani an ya kuna lintisaru bil musulmi na jami'a da kamatuwa yi wanda aka dake shi da kafan nan mutum maka ce ya yan uwa musulmi ku kawo ɗauki sai zama da muhajirai da ansar za su shigo cikin kawo ɗauki cewar me zai sa za ka yi masa haka an fahimta ko ba ya ce ya lal muhajirin wani kuma ce ya lal ansar ba za a tsinka tafiya cikin gida to da da sai nemi taimako bil musulmi na jami'an da musulmi baki ɗaya wa ala hadha akan haka fal matsalubi min addu'ati abinda ake nema daga masu kira zuwa ga Allah at-ta'kid ala nabdil asabiyya su karfafa wato kira su karfafa bayanai akan wato yin watsi da ta'ada ta kabilanci bi jami'i anwa'iha da dukkan irin nau'o'in da take da shi duk abin da zai iya jawo a samu farraka ai ɗaiɗai to ai watsi da shi sawa'un kanat asabiyatu taqumu ala asasil qabila ai qabaliya shin duka ya hadar duk daidai ne wannan kira zuwa ga kabilancin ya shafi kabila din ne akan gini ne tushe na wato anin wannan kabila kaza ce wannan kabila kaza ce au alal baladi ko akan yan garanci ne to mutanen kawon arewa wancan ko to mutanen kawon kudu kaga wannan ya zama bangaranci a wannan ya ce to hausawa wannan ya ce to fulani to wannan kuma ya zama magana kabilanci an fahimta ya ce to kowanne ne ya kamata a yi watsi da shi domin zai kawo baraka ta balbalta tafiya awil mazhab ko inda wasu suka sa gaba kamar da muke ciki yanzu to yan pdp wannan ya ce to yan ac an gane ko a inda suka sa gaba ne ko a yan ac akwai dan kayan arewa akwai dan kayan kudu akwai kuma dan kabila fulani akwai dan kabila hausa to amma sai ya bar wannan sai yake kira da jam'iyya to kamar irin haka malai ce to duk irin wannan in dai abin an yi irin wannan zai kawo farraka a al'ummar musulmi to ba nasu bane su wani sannan sai ka yake cewa awil hizb ko kuma wata kungiya aka zama an kafa abin akan kungiyanci kungiya kaza da kungiya kaza ai zama da kungiyar foniya anan ce to yan foniya ranar ku fa ta zo shi kuma can ce to yan independent an gane kowa ya kira da kungiyarsa to haka shi wannan ma bai kamace mu ba musulmi bai kamata ya amfani da wannan ba awil arab ko kuma abin da ya shafi wani tushe da asali ce duk wanda yake dan gargajiya gurin nan fito ana gayyatarsa wannan kuma yace to duk bako shi ma ya fito a gwada a gani da mu da su waye wani an fahimta ko kaga nan magana asali ce ta to kada a sami irin wannan awil dam ko kuma magana jini duk jinin wane eh awil laun ko kuma kala harkar bakin fata da farar fata kamar da da ake ke ta ba da labari bakakken fata america kaza kaza fararen fata america kaza kaza to a nan din ma kada a samu wannan awil dam ko abin da ya shafi jini a duk zuriyar wane ya fito in dai kai zuriyarwa ne fito don ranar ka ta zo wancan mace ce shi ma haka to kada a sami irin wannan awil jins ko bangarancin abin da ya shafi wato jinsinka mace ce da maza ta to duk wata mai kallabi ta fito ga ranar da masu rauna suke ja da mu wani kuma ce duk wani mai rawani ya zo su gane bambancinmu da su a to ka samu wannan an fahimta ko duk salo ne da yake kawo farraka da lalata tafiyar musulunci da musulunci. to musulmi bai kamata su fada tsindam cikin irin wannan ba wa an yakuna alwala wa tanasur ala asas al-ukhuwah al-islamiyya kawai abin da ake so da musulmi wato kaunatarsa da jibintarsa da taimakonsa ya gina shi akan tushen yan wantakar musulunci to wannan shine zai sa tafiya ta tafi duk dadewa duk bambance-bambancen da ke tsakaninku na 'yan garanci na kabilanci na kungiyanci na ba zai sa wato a samu baraka a cikin abin da ya shafi tafiyar musulunci da musulmi haka ya kamata musulmi su zama allati athbataha Allah ta'ala bi qawlihi yan uwantakar da Allah ya tabbatar da ita madaukaki da fadin sa innamal mu'minuna ikhwa haqiqa mu'minin yan uwan juna ne wani abu daban na rayuwanci na wato yau da gobe bai raba su daga wannan yan uwantakar tasu suratul hujurat aya ta goma wa an kuna tanasuru kuma ya zamanto dukkan wata taimakekeniya da za a samu fi ma bainahum a tsakanin musulmi tanasuran alal haƙƙi la alal baƙi ya zama taimako ne akan gaskiya ba akan barna ba duk inda ɗan uwanka musulmi ya ɗauko wata hanya ta barna to magana ka taimaka masa akai bai taso ba ci to kai ban Allah addinin na gaskiya ne addinin da wajen gaskiya yake kuma gaskiya ya ce a yi to da kai kuma ka ɗauko ƙarya tafiyar mu da kai akan wannan mu taimaka maka bai taso ba sai dai ma mu taimaka a murkushe abin da ka dauko to wannan shine abin da musulmi ya kamata su yi a tsakan su wannan sune darussan da wannan wato ainihin karatu namu ne ibamu Allah ya sa mu dace abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd wannan mai tambaya yake cewa dole ne idan na yi alwala sai na ci dabino sai na kuskure bakina kuma yaya abu mai zaki shi ma sai an kuskure baki da dai shi kuskure baki ya ce amma dai kurkure baki na ce eh, ina ta faɗa da akwai gyara tsakanin kurkure baki da kuskure baki hausa ce amma muna kuskure a ciki eh. kurkure baki daga kurkurkurkur din da ake kuskure baki kuma a rashin sa'a ko haƙurin ka ya tauna harshe ko tauna daɗe an samu kuskura a cikin baki an gane ko eh. to abinda ke akwai ina daga cikin abinda yake mustahabbi an so idan mutum ya ci wani abu ya kurkure bakinsa ya kurkure bakinsa idan zai ibada ta sanna ina da allola ita wani abu to abin nan da ka iya makalkali ko kuma ana jin sa to ya kurkure amma da zai ibadarsa ta sallah ba tare da ya kurkure din ba ibadarsa ta ya halatta eh, amma abin da aka fi so ya kurkure da ko abin da zaki ne ko ba mai zaki ba kurkurewar shine abin da yake an aka ibada ba a kurkure da ibada ta me hukuncin mutumin da ya kori matarsa kuma ya ce yaran ba nasa ba ne to za a iya kai shi kotu ko kuya za a yi masa e idan ya tubure shi shi ya'ya ba nasa ba ne kuma ta san nayi ta tafi gidansu suna da kyau wanda yake mai faɗa ji ta ɓangaren ita matar da aka tura masa yarsa ko yarsu ya kirayi mijin ce mai yake faruwa tsakaninka da matar in ya tabbatar masa da abin da ta faɗa cewa ya in taho gida kuma ɗaya ma ba nasa bane in ya furta abin da ta faɗa haka ne aka samu dacewar abin da ya faɗa da abin da ta faɗa sai ce abin da nake so da kai ya kamata ka sani a shari'ance annabi yana cewa alwaladu min firashi ɗana ne mai mata ne walil ahiril hajar kwarto ko in ya tabbata rabansa dutse in ya tabbata kwarto ne rabansa dutse amma ɗana ne mai mata ne musulunci wanda yake da mata ya sani da ɗa to abin da ke baka shawara idan zargi ma kake wa matarka na cewar ƴaƴanka da kake tare da ita ba naka bane to ba wannan salon da ka biyo ake bi ba sai dai ka kai ta ga kotu ko ga jagoran al'ummar musulmi ka ce kai ƴaƴan nan da suke tare da kai ba fa naka bane to anan sai ku yi li'ani menene ne ya ta rantse sau hudu a na biyar ta ce allah subhanahu wata'ala yi fushi da ita idan abin da kake faɗa gaskiya ne kai kuma ka rantse sau hudu a na biyar ka ce allah ya tsine maka in dai abin da ka faɗa ba haka bai to kuka haka ya'ya sun tabbata a ɓangaren tunda a yi tsine ne ya ba mai cewa da ita mazinaciya tunda har ta rantse da Allah kuma ya'ya sai dai su bangara bangaren ta kai ku ba mai kyau da kai ba su sauka lafiya. Allah zai hukunci wannan shine abin da shari'a ta ce haka kake so a yi don korewa kanka waɗannan ya'ya ko ku a'a bacin rai ne ko kuma in ma hakan ne kana ga ba za ka iya tsine ne ya ba ta taho ta kama 'ya'yanka in ma rabuwa za ka yi sakin da za ka yi kuma wannan a yi shi daga baya wanne kake ga ya fi masu sauki to sai a yi wannan in ya fuskanci yadda karatun yake an gane ko to sai a zo a yi abin yi in ya gaba zai iya fuskantar wancan tsinini ya ba tabbacin da yake tunanai da shi ba tabbacin da zai dogara da shi ba ne kore waɗannan 'ya'ya shi da kansa zai ce a yi haƙuri su taho gida to ya rufa kansa asiri kuma ya sama kansa lafiya in kuma ba zai iya ci gaba da zama da ita ba to kuma na damar da zai dace su tafa nasa keta ta to nan kuma wani abu ne daban sai ya kwashi ‘ya'yansa ya je ta ɗawainiya ita kuma ta je Allah ba ta miji daga an fahimta ku to wani shi ne abin da za a amma ba haka ba shi hikimar a zo a yi wani tattaunawar in kuka yi abin ya tsaya iya cikin gida iya family iya abin da shafa amma yana tafiya kotu rahama rediyo ta ji freedom sun ji ko wazobia express banda kuma jama'a gari an fahimta ko to kuma a zo ba lallai a nasara ba shi sa irin wannan ina da kyau ɗin abin shi ta lalama abin shi ta cikin gida kafin ta waje wani kuma yake cewa ya halatta limamin da yake jan mutane sallah ya tsawaita ruku'u sakamakon yaji masu wasu daga cikin wato mamu sun shigo masallaci domin bin sallah ya yi ruku'u sai yaji sun taho ana ta tuɓe takalma ana ƙoƙarin shigowa a shiga cikin sallah cito ya halatta ya ƙara wa ruku'unsa tsaho don waɗannan mamansa samu ko bai halatta da in ya tsawaita ruku'unsa suka samu wannan raka'a an samu ƙarin adadin wanda sallar wato ainihin mamun da suka bi sallah suka same ta duka an samu ƙarin da ya yawaita su an fahimta ko wanda wannan su zai sama musu jin daɗi da farin ciki da murna sun samu cikakken jam'i akan a ce sun samu raguwa ta ba a fara raka a farko ko ba su samu raka a farko ba in yi haka ya taimaka musu kuma za su ji daɗin limaminsu ya tallafa musu a samun rakawo'in duka a kansa rasa wata amma kada ya mai da wannan ta'ada da waɗanda suke zuwa masallaci a kan kari suke masa kuma su rika ƙosawa da daɗewar da yake an fahimta ko ya rika duba da haƙoƙi na tarayya su mamun da yake jagoranta in ya fuskanci a eh, ai rududu da ya ruku nasa bai kuma wato ainihin tasbihi uku hudu ba ga wasu sun shigo to in ya kai shi zuwa tasbihi bakwai dan su ma su samu uku su ba kuma sun samu kuma su waɗannan suka yi tsawon ba yi tsawon za su ce sun gaji har sun ma zuwa to ainihin kamar hajijiya da iman ɗaukar su an fahimta ku to in aka haka bai zama laifi ba amma dai kada mutum ya da shi cewa eh ta sallah ya tahowar ma mu wannan ma shi ma lokaci a ɗago ɗin ya rasa ya sa ya rika towa akan kare an fahimta ko yawwa sai ka la'akari da irin wannan daga lokacin zuwa lokaci Allah ya samu dace na ce wani lokaci mamun ne to in ka jina sai ka ka su wato kenan in ba mai ne ba ka fahimta sai ka saurara musu amma mai ehem kenan matsa bai kenan ban maka daidai ba kenan alaikun suna ya tashi da eh kuma yana a ya tsaye. fitsarinsa saboda annabi ya hana mutum ya salla ina matsala fitsari ko bayan gida zai rage masa natsuwarsa saboda ka in ka dan in ta da ya kama kuma kana yin fitsari ya fitsarinka ka tsarkin ka kala ka je ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatu shine ya fi zama da na'am tsallake kamar na suna wannan wanda ya ci ba ta ba ina za a samu ci gaba na gwada jini na kafin ma a kai wannan suna suna ana gwada jini ta an gwada a ganin da shi a wani abin ya ce yanzu tunda an samu ci gaba na gwaje-gwaje a likitance kafin a kai ga matsinuwa a iya tafiya a likitance a ji a ɗauki jinin ɗan ɗauki jinin uban a gano 'ya'yansu da ba nasa ba a ba za a yi haka ba don kada injin ya bada matsala ya ba shi dan da ba nasa ba ko kuma ya kore masa ɗansa kuma ana samun ba dangi din ba dangi iya ba na ba kuma Allah ya ikon su jinin ka iri irin na wacce ai jins din ba ba jinin ne yake yin kansa ba Allah ne yake ai kamar ma abin da ya shafi kamace akwai ne, bawan Allah da ana ce masa Mustapha Allah ya ji kansa da rahama ya rasu yaron babanmu ne ina masa ɗinki na zigzag ake to yana karami almajiri a gurin malamin su dama an kashi karatu a gurin malamin su kuma yana ɗinki a gurin babanmu wata rana wata mace ta zo ta rushe da kuka ashe Allah ya yi da rabon zan gaɗa ya ce wallahi ke baba ba ta wasu ta ce bayan kanka na yaro ajiyar ma da hankali haka <laughs> shi ya fashe da kuka ita kuma suna kuka ta da sai gurin malam malam ɗana na gani amma kuma gashi har daɗewa ta sa ya zauki dan ba zautuwa ba zai ƙi ina uwarsa ce baiwa Allah a yana kike ce ni ta guri kaza ce kaza shi kaza ta cikin aji kuma baiwa Allah wannan yaron na guri kaza ne da uwarsa da uwarsa su suka danƙa shi a inda ke daga yanzu mu tashi mu tafi gurin mahaifin da suka yi ta ce mala za ka haka to ana samun irin wani kuma ni na san yarinya da na koyar da ita tana kama da ɗaya daga cikin 'ya'yan yata da muke uwa ɗaya ba ɗaya in za ka ce wato tsaga kara da ake cewa amma ina san ba mu da alaƙa da ita ko ta kusa ko ta kwata to haka a jinin ma yake wani yake ba jinin ake gudawa kwayoyin halitta ko ba kwayar ake gudawa ko ba jinin ba ita kwayar wa yake yinta zai iya yi a nan kuma ya a can mutum bai samu raka a koɗe bai na da ladan jafi a bai da ladan jafi ina da ladan niyya ta tuwa a jam'i da shi wannan ba za ka hana shi amma dai samun jam'i na yadda ake samu a baiwa wanda suka samu jam'i ba shi amma ya fi wanda ya zo daga baya ko da sun yi jam'i domin ya riga shi gabatar da sauki abinda Allah ya tura musu za ga wasu na irin wannan ya to ana raka a ƙarshe sai ya ƙi shiga sai jira ce assalamu alaikum sai ina jiran wani ya gan shi ya to shi ma ce zo mai jam'i ko kuma ya ma sallama za a yi wani jam'i bari ya je buwanci wannan ragayar da kai na zuwa wajen ganawa da ubangiji fifiko ne da ya fifici wanda duk izo a bayanka yake ka sha gabansa to ka lalatar da wani su da suna da fahimta da zarfin ilimi za su fahimci cewa tun da wannan ai yanzu zaman kansa yake ya rabu da liman mu zo mu bi shi ya samu jirgi mun samu jirgi an fahimta kuma ina nan da wannan martaba ta ya riga mu fara to amma sai dai na mutu sai ga da suwan za zo daga baya da shi din da ya zo irga su sai ga da an yi orwa shi ya sake su kuma dama makarru ne su kuma za su sake yin karatu dai shine mafita alami abubuwa guda biyu na yanzu sa su na eh. eh ai malam wannan karan bai ce da mu kuma mu kawo namu iznan ba bayan tasa shi sa ban buɗe wannan ƙofar ba saboda kuma na karatun yau ya ɗan yi tsafo insha Allah wannan yake cewa ya masu cewa masu cewa wai abincin da wuta abincin da wuta ta ƙona sai an wanke baki eh akwai maganar wannan akwai maganar hadisin cewa amma ya abin yake farkon musulunci da kuma ƙarshe an gane magana dai ta da na faɗa abin da ya fi a yi kurkurar baki in ba a yi ba sallata. ta